Kalangu, studio Kalangu. da wannan lokaci yanzu kuma ga labarun da harshen Hausa mai gabatarwa gunguma man ga kanun labarun. Kwamitin jagoranci na a haɗaɗɗiyar ƙungiyar ɗaliban Nijar ta wallafa wata sanarwa jiya. za ku ji yanda lamarin karatun boko na ɗiya mata ya kasance a garin Wallam. A cikin shirin musamman na yau za ku samu bayani a kan taron Alliance N bisa makamashin da ake sarrafawa da zahin rana amma sai bayan kun sha labaru. To madala yanzu kuma ga labarun dalla-dalla. A nan birnin Yame kwamitin jagoranci na ɗaiɗiyar ƙungiyar ɗaliban Nijar tare da rassanta uku na nan Yame sun wallafa sanarwa jiya dangance da korar da majalisar shawara ta jami'ar Yame ta yi wa wakilai biyar na cikin ƙungiyarsu. Babban sakatarin ƙungiyar Algabit Idder ya yi wa Tarnan Fude Ahmed bayani kamar haka. Kun san da akwai matsala to wadda yau ta kusa kai wata guda wannan mushanni wanda ake cewa san sharshe suka shiga yajin aiki na dindindin yanzu bancin shi suka zo suka yi wannan konsai su kura dalibi har guda biyar shine jiya muka hito a can jami'a ta abu muni muka yi taro na manema labarai dan mu ce ba mu yarda ba da waɗannan eh, decision wanda suka ɗauka wannan kora ta mutu dalibi har guda biyar ba mu yarda ita ba kuma mun kira da babban murya ga shugaban ƙasa ya sa hannun shi cikin waga harka ta tambadewa wadda jami'a ta shiga cikinta da lakwal ma ta Nijar gaba ɗaya muna kira gare shi ya kama bancin shi kuma mun zo eh, wannan wasanni wanda za a yi maradi na ke cima championnat escolaire da wanda za a yi agadez wanda ke cima jez investor gaba ɗaya mun ce mun hasa ba mu zuwa ba mu taya mana wannan kade-kade da rere thank you ba a gyara wannan matsalolin nan ba algabit idar ne kuka saurara Bari mu zanta bisa lamarin karantar da ‘ya mata a makarantar boko ta garin dai kware ta ɗaya a garin Walam wada wakiliyarmu Rukayatu Abdurrahman ta ziyarta a wani lokaci ga fasar rahoton nata. Wannan ɗakin ɗaukar karatu na ajin CM2 na makarantar Diakwara ta ɗaya cikin kwamin ɗin da'irar Walam ta ƙumshi ɗalibai 118 ‘yan maza 51 da ‘yan mata 67 a nan ana lura da yawan ‘yan matan ya zarce ma na ‘yan mazan. Mu saurari Usaini Jibo, daraktan makarantar. A makarantar mu babu matsala, yara suna zuwa aji yanda ya ya kamata yara mata ma suna zuwa sosai adadin ɗalibanmu ya tashi 735 da suka hada da yara mata 372 a cewar safi amani malamar bada karatu a harabar ma'aikatar kula da gudanar da bada karatu ta da'irar kwamin ɗin walam sai da aka mayar da hankali ga waye kai da faɗakarwa a cikin kantan biyu na gundumar kanan aka samu kaucewa lamarin hana 'yan mata zuwa lakwal mun gudanar da da waye kai tare da proje mun je cikin garuruwa. Matsalar da ake fi samu ita ce ta yawan aiki na gida. Akwai talauci na iyaye, akwai kuma hira. Idan yarinya ta fara hira da samari, wani lokaci iyayenta nema ke hana ta zuwa makaranta. Gaskiya muna waye musu kai tare da tallafin abokan hulɗa masu hannu da shuni an samu ci gaba. Malamar ta ƙara da cewa tazara mai nisa da ke tsakanin garuruwan da makarantun na cikin dalilan da ke hana 'yan mata zuwa makaranta. Tumadalla a yau da 'yan kwanaki makarantar boko ta complex scolaire zam dangance da wato da kenan anguwar gudal a nan yame na fuskantar wata matsala da aka kasa gane mafarinta wada take kama 'ya mata da dama na makarantar abba halidu mai kula da kiyayewar ababuwan da ke wakana cikin makarantar yayi wa alamin washar bayani kamar haka kwanaki uku zuwa hudu ma nan lakwal makarantar tamu da ake ce masu exam mun fuskanci matsala daga wajen yara da suke faduwa suna kuwa adadin su kaman daga fari dai mace guda ce to kuma eh, kwana biyu tana yi ranar uku sai wata ta kamu daban don daga ita mutum wajen 23 ne suka kamu kwana na biyu ran hudu eh, goma jiya ma kuma an samu wasu sun yan mata ne duka yara yan mata ne ke shawa babu samari a wani bangare kuma duk da kiran na a tsaida duk wani ayyuka gari ya koma tsit da rukunin 'yan farar hula suka so su gudanar jiya sha biyar ga watan maris 2018 a tilaberi ɗagewar na ka a yi wannan aiki an zartar da kiran. Komi ya kawo haka Musa Cangari babban magatakardar kungiyar Alternative Espace Citoyen ya yi wa Sumana Amadu bayani a kai. a tilibiri kasuwanni da komi ya rihe mun gode musu muna jinjina musu kuma cikin wannan tahiya kowane gari in suka ga dama suna iya su yi nasu ai ba tilas ba ne sai abin da wannan nan ga an daga saboda a bada lokaci da a samu a shiryar da kyau to eh, su da yake a shirye suke sai su gudanar da nasu kuma ran da aka saida nan zuwa gaba suna iya kuma su yi da jama'a an daga su sun yi to alhamdulillah eh abin da ake so kenan dama dan a bada lokaci a samu a yi so ake kowa yi to sun yi nasu kuma sauran ma za su yi insha Allah mutane dai sun karbi kiran da muke kowane lokaci Musa Cangari na Alternative Espace Citoyen kuka saurara mu koma ɓangaren tsaro. Rundunar sojojin ƙasar Faransa mai lakanin Barkan da ke girke ƙasar Mali ta gudanar da ayyukan fafatakar 'yan ta'adda da ke zamne ƙasar Malin a faɗar wata sanarwa da harabar hafsan hafsoshin sojawan Faransa ya bayyanar. An kashe ko kuma an samu kama 'yan ta'adda da dama. Habibu Garba ya naɗa muna rahoto a kai ga fasar rahoton nasa. Askarawan sojan Faransa da aka girka yankin Sahel domin gudanar da tsarin Barkan a cikin wata ɗaya sun kashe ko kuma sun kama 'yan ta'adda kimanin sittin a cikin shimfiɗar iyakoki uku na ƙasar Mali, Nijar da Burkina Faso. Hafsan hafsoshin sojan ƙasar Faransa shine ya bayyana sanarwar a faɗar cibiyar bada labaru ta AFP. Tun ranar sha biyar ga watan Fabrairu 'yan ta'adda sittin aka fatattaka gami da karɓar kayan aiki da wasu da aka kacancana motoci pickup motuna da kayan aiki na sarrafa na kiya bom mai tarwatsewa a cewar kanal patrick steger a yayin wani taron baiwa 'yan jarida labari da fadar ministan tsaron kasar faransa ya shirya tara zuwa sha biyu ga watan maris farmaki biyu aka gudanar kusancin hanyar asongo da meneka arewa maso gabas a kasar mali tare da sojojin mali da haɗin gwiwar sojojin niger haka ɗin ya bada damar fatattaka kimanin 'yan ta'adda goma wanda ake tsammani na rukunin 'yan ta'addan Eta Islamic ne da ke yankin Sahara, kamar yadda ya bayyana. mun isa arewacin ƙasa. A birnin Agadez jiya an gudanar da wata muhawarar canza ra'ayi bisa ga maganar lamarin bakuncin habire. wata tawagar ta ƙungiyar ƙasashen turai wadda wakilinta da ke zamne ƙasar Nijar ke jagoranta sun tattauna da mahukuntan yankin Agadez tare da halartar shugaban hukumar ƙarfafa zaman lafiya Jakada Raul Mateus Paulo ya yaba hulɗa da ke tsakanin ƙasar Nijar da ƙungiyar ƙasashen turai a cikin yankin Agadez ga fassarar bayanin nasa. Bisa wannan hulɗa ina son bayyana kyaukyawar mu'amala da ke tsakanin ƙungiyar ƙasashen Turai da ƙasashe. Ina son in tabbatar da cewa ta babin ƙasar Nijar ina ganin yankin Agadez shine ya fi samun zubin amfanin wannan hulɗa a cikin duniya asusun ƙasashen Turai na bunƙasar da ci gaba ƙasar Nijar ce mahi samun amfani cikinsa. Tuni ma akwai miliyon 600 na kuɗin ero da asusun tallafi ga ci gaba ya ware ma ƙasar Nijar. An gudanar da nazarin tsaka-tsaka bisa ga ayyukan da aka zartar cikin tafiyar albarkacin taron PDS da ya gudana a Paris. An samu ƙarin tallafi na miliyan 90 kuɗin ero ga wannan asusun ƙungiyar ƙasashen. bari mu leƙa fannin kiwon lafiya. Lamarin cutar tamuwa ga yara sabbin aihuwa zuwa shekaru biyar a cikin asibitin tera na ɗaukar hankali. Wakilinmu da ke can ya firanta da shugaban reshen da ke kula da sadarwa na ma'aikatar inda ya fayyace bambancin da ke akwai tsakanin shekarar bara da ta bana. Ga bayanin Ide Nyandu wanda ya yi wa Bukari Kanda wakilinmu da ke can. A cikin shekara bakwai gidajen asibitoci 42 da muke da su a nan tira. Yawan yaren da abin ya shafa su ne 'yan watan hudu inda sun kai hudu. Mun samu yaren da suke da larurar tamuwa madaidaiciya wacce bata tsananta ba, da kuma wasu waɗanda su lamarinsu ya tsananta, suma da suka kai bakwai. kawai. A cikin wannan shekara mun samu yara ɗari shida da da ɗaya waɗanda suke da larurar tamuwa abin da yake haddasa tamuwa shine rashin ingantaccen abinci mai gina jiki da kuma masassarar cizon sauro. Duka wannan aikin da muke yi tsari ne da akwai abokanin hulɗa da suke taimaka mana kamar PAM da kuma UNICEF gwamnati ma tana taimakawa. Mu abin da muke so ya kasance a bangaren gwamnati da ma abokanin hulɗa su ci gaba da tallafawa ba yankewa. continuité sans rupture. A gaida Muhammadu Mutari da fassara, bari mu karkata akalanmu fannin kasuwanci babban zaman taro na lokaci zuwa lokaci na zauren 'yan kasuwar Niger, Chambre de Commerce et d'Industrie. da ya gudanar da taronsa a birnin maradi inda aka sake baiwa lahirin mambobin biron wakilcin wa'adin jagoranci na shekaru hudu inda musa sidi mohammed zai ci gaba da jagoranci a cewarsa hada-hada ta kasuwanci a Nijar na fuskantar matsaloli da suka kuma danganta da rishin kwanciyar hankali a Nijar kai har ma ga wasu kasashen kewaye. Ga abin da ya faɗa ma abokin aikinmu Muhammad Mamman. Ayyukan ta'addanci da barazanar tsaro daga kasashe makwabta faɗuwar darajar man fetur da na karfin Iraniyam a duniya haɗe da bunƙasar tattalin arzikin ƙasar Najeriya da ke tafiyar hawainiya na ci gaba da yin tasiri a kan tattalin arzikinmu. Muhimman ƙalubale da Nijar za ta fuskanta a gajeren lokaci da matsakaicin lokaci kamar yadda sakamakon binciken nuna sun haɗa da zaburar da tattalin arziki mai dawwama a fannoni daban-daban domin baiwa 'yan ƙasa damar samun kuɗaɗen biyan bukatunsu na yau da kullum. Ƙarfafa tattalin kasafin kudade da inganta ayyukan hukuma a game da haraji ganin cewa ana fuskantar gibin kasafin kudade sosai karfafa matakan tsaro domin kare yankin afirka ta yamma daga barazana iri-iri a cikin wannan yanayi ne cibiyar 'yan kasuwa ta gudanar da ayyukanta a shekarar 2017 bari mu shiga a kai cikin shirin musamman na yau wato a new delhi a ƙasar india A can ne aka gudanar da babban taron farko na Alliance Solar International ranar sha ɗaya ga watan mars inda ya shuɗe. Shugaban ƙasa Isu Muhammadu shine ya wakalci ƙasar niger ya kuma ba da bayani akan wato babi-babi daban-daban wanda ake yi a ƙasar niger ta wannan fanni domin a kyautata wato makamashi gaba ɗaya a cikin ƙasar. Wato Alliance dai tana buƙatar ne ganin wato ta ƙara karfin wutar megawatt dubu wanda kuma zai bada damar a baiwa dukan kasashen mambobin kaka Niger ke fuskantar wannan lamari nan zuwa shekara biyu da talatin ga Aliyu Audi Jallo wanda yake wato mai shawara ne a ministan makamashi ya bada bayani ga Rahilatu Sumana musaurari. Nous n'avons pas la prévision sur 2030. a priori parce que nous sommes en train de ba mu yi hasashe a kan shekarar 2030 ba domin muna nan muna aiki a game da tsarin sarrafawa da kuma rarrabawa a nijar Bincike na ci gaba da gudana. Shirin samar da cibiyar lantarki ta zafin rana kai tsaye da matsakaicin lokaci na yi muku zancen megawatt arba'in tuni muka sami kudaden aiki amma kuma muna neman ƙarin megawatt 60 zuwa saba'in domin girke megawatt talatin a goro Banda wato a Yamai jihar Tilibiri da Doso inda muke son mu ajiye megawatt eh, goma zuwa ashirin. Tuni jihar Tawa tana da cibiyar wutar lantarki ta Malbaza. agadas za ta amfana da cibiyar da ake shirin ginawa. A Difa muna son mu yi irin ta agadas mai karfin megawatt biyar zuwa goma. A Zandar Maradi da Tawa za mu dubi yadda za mu yi mu samar da akalla megawatt talatin. Waɗannan alƙalumma ne da muka yi hasashe. Bincike zai tantance yawan karfin wutar da zai ba mu damar magance matsalolin da ke akwai a halin yanzu. Shugaban ƙasa da kansa ne ya je domin nuna mahimmancin wannan ƙungiya ga ƙasar Nijar. Tuni Nijar Nijar ta tanadi tsari guda uku, tsari ɗaya domin ƙananan cibiyoyi inda aka samar da wutar lantarki a garuruwa 250 kowace karamar cibiya tana ba da wuta ga garuruwa 100. Garuruwa 150 suna amfana da cibiyar makamashi na hasken rana da suka hada da kayayyakin ban ruwan garake zuwa haskaka cibiyoyin kiwon lafiya da kuma wasu ayyuka da mata ke yi domin samun 'yan kuɗaɗe. Tsari na biyu da aka gabatar shine kayayyakin girki na rana. Kun san ƙasar Nijar tana sahun gaba a game da batun hasken rana ta hanyar ma'aikatar onersol da kanas ta maye gurbinta a halin yanzu muna da tsarin tana da kayayyakin girki dubu da shida masu aiki da zafin rana tare da abubuwan shanya dubu hudu banda haka akwai abin da ya shafi yanar gizo wato intanet za mu gudanar da nazari domin samun kudaden tafiyar da ayyukan idan muka gama bincike muka tantance komi za mu je wajen kungiya mu yi aiki tare domin samun kudade to madalla duka duka abin da ya sauka kenan a madadin duka waɗanda suka dawo shirin ya kai da ku anan nan nake muku sallama mu huta lafiya